biya bukatar mun gode mu kaya mun gode Allah mun gode mu mun gode Allah mun gode mu gode sai mu kara mun gode mu gode sai mu kara mun gode mun gode